muna idan da godiya zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamu wannan safiya na lahad lafiya yau 28 ga watan ramadan mai albarka hijiran manzon tsira annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 445 wanda ya daidai ga bakwai watan april miladiya shekara 2024 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu cikin wannan zama ya sa mu yi katare wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katare wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa wanda ke nan bayan mutuwa kamar yadda muka sani har wa yau ba mu gushe ba dai muna cikin karatu na alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa cikin wannan wata mai albarka wannan zaman shi ne halka na 20 daidai a jerin gwano na karatu da muke gabatarwa a cikin littafi na allah subhanahu wa ta'ala muna cikin sura na biyu a jerin alkur'ani an faru ta sama suratul bakara jiya mun kwana kan aya na 200 سبعين دبيو إن الله سبحانه وتعالى كي كتوى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون يوزا متاشكا آية ندري 273 daidai inda ubangiji subhanahu wa ta'ala ke cewa lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah mun shiga a cikin qur'ani mu je sako na ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ke zuwa muna a cikin wannan safiya mai albarka namu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 aya na makaranta karatunmu jiya a ƙarshe don mu samu cikakken fahimta kan wannan aya da za mu tashi a kai yau cikin karatunmu jiya mun ji kan aya na 272 allah na cewa laisa alaika hudawun ainihin shiryar da su ba a kanka yake ba walakin allah ya man ya sha amma shi allah shi ke shiryar da wanda ya so wa ma tunfiqu min khairin fala anfusukum kuma duk abinda kuka ciyar na alkhairi makawunanku ne. ne tun fi kuna illa a wajhillah kuma ba kwa ciyarwa face dan neman yardan Allah wa ma tunfiqu min khairin ko babu abinda za ku ciyar na alkhairi fa inna allaha yuwaffa ilaikum Allah zai cika muku ainihin sakamako na wannan abin wa antum la tudlamun ku ba za a zalunce ku ba sai Allah ce lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah wannan lamari na ciyarwa da ake cewa in kun ciyar duk abin da za ku ciyar na alkhairi Allah ya sani to wannan ciyarwan za ku ciyar ne lil fuqara ga talakawa wanda yake alladhina usiru fi sabilillah waɗanda aka sare su a cikin hanya na Allah la yastati'una darban fil ard ba sa iya tafiya na fatauci a kan kasan nan yasabuhumul jahilu aghniya wanda yake ya jahiltu daga su yana zaton cewa mawadata ne minat ta'affuf daga ainihin kamun kai ana musu zaton cewa mawadata ne saboda kamun kai ta'rifuhum bisimahum kana sanin su da alamansu la yas'aluna nasa ilhafa ba sa zuwa suna ainihin matsawa mutane a wurin roƙo wa ma tunfiku min khairin Allah ce kuma duk abinda kwaciyar na alkhairi fa inna Allah bihi alim to lalle ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da sanin wannan abin ayan nan muka dubi ayan za mu ga cewa allah subhanahu wa ta'ala yana ƙarin bayani ne kan abin da muka ji cikin karatunmu na jiya a wurin da ya fi dacewa a saka dukiya idan an fitar za a ba da sadaka sallace lil fuqara alladhina usiru fi sabilillah a ciyar zuwa ga talaka waɗanda aka tsare su a cikin hanyar Allah ana nufin almuhajirun waɗanda suka yi hijira waɗanda hijira ya sa sun bar ƙasashensu sun bar dukiyarsu sun bar danginsu sun bar gidajensu sun bar duk wani abin da yake mallakansu ko ba su da wani ainihin hannun jari wanda za su iya aiki da shi kuma a wurin tafiya ma suna jin tsoro idan sun fita za a iya ainihin cutar da su saboda wannan addinin to wainan talakawan su ne waɗanda suka cancanci a ba da dukiya na sadaka zuwa gare su la ya una darban fil'ardi ba sa iya tafiya tafiya na fatauci a ainihin kan kasan nan ainihin adarbu fil ma'anansa shine a safaru tafiya kamar yadda Allah ya faɗa a suratul nisa aya na ɗaya na cewa idza darabtum fil ard kuma idan kun yi tafiya a ban ƙasa falaisa alaikum junahun babu laifi a kanku an taksuru minas salati ku yi sallah na kasar haka idan darabtum kenan idza safartum haka ne nan ga Allah ce la yastati'una darban fil ard ba sa iya yin tafiya a ban ƙasa yahsabuhumul jahilu agniya wanda yake ya jahiltu daga barin al'amarinsu yana musu zaton cewa mawadata ne ya sabu umar jahilu ayil jahilu bi amrihim wa halihim wanda yake ya jahiltu game da lamari na al'amarin wa'annan mutanen sa'annan da yanayi da suke ciki yana musu zato cewa annahum agniya cewa masu kuɗi ne me yasa minat ta'affuf saboda kamun kai mutane ne wa'anda ba sa ainihin zudda mutuncinsu don talauci sai ya fito riga ne zai sa ko wankewa bai talakawa ne ba su da shi amma ko da riga biyu ne gare shi in ya sa wannan in ya kai marince ya fi da shi ya wanke ya samu dutsen guga ya goge ya kyau gobe ma zai sa ya rigar shi kullum akwai haske saboda bai sun ma mutane su gane cewa shi yana cikin kunci ko matsuwa domin yana mutunta kansa ba mutum ne wanda yake yana zudda mutuncin kansa ba da haka saboda kamun kan da Allah faɗi a nan a wurin sutura saboda kamun kai a wurin yanayinsu a wurin magana wurin mu'amala in sun fito wannan iya ya ce wallahi wani da ya samu ko wacce wallahi tana da kuɗi saboda mai shin bai taba zuwa ya kawo karan bukatunsa a wurin shi ba sai yana mai zaton cewa wanin ga mawadaci ne Humul jahilu agniya wanda yake ya jahiltu daga al'amarinsu yana musu zaton cewa waɗannan mutanen mawadata ne minat ta'affuf don kamun kai don kamun kai zo cikin hadisi ingantaccen annabi muhammad sallallahu yana magana kan talaka hakikanin talaka wanda ya kamata kuma a taimaka mai cikin wannan addinin sai ce laisa miskinu bi hadha at-tawaf alladhi tarudduhu tamratu wat tamratan yace ba talaka ne shi wannan da ke kewaya a wurin mutane fi sabilillahi ku ba mu saboda Allah in an ba shi dabino guda ɗaya ko biyu shi kenan shi bukatun shi ya biya wallukmatu wal luqmatani ko ko wanda zai zo a bashi abinci luma ɗaya ko luma biyu wal aklatu wal aklatani ko a bashi ɗan wani abinci da za a ci shi lokaci ɗaya ko kuwa a ci shi lokuta guda biyu Ya ce yace na limiskina ko amma kuna son kusan talaka shine allazi la yajidu ginan yugnihi shine wanda yake bai samu abin da yake ya wadace shi a rayuwarsa ba wala yuftanu lahu kuma wannan mutumin rashi bai sa ya kai yana fitowa yana bayyana wa mutane halinsa ba fa a alai shi a zo ana ba shi sadaka wala ya tsalin nasa shi an bai roƙon mutane kuma ce. wannan shine miskini wanda Allah ya ce a bashi shine miskini wanda Allah ya ce a ciyar da shi shine miskini wanda Allah ya ce in kana da dukiya wanda yake mai amfani ka tattara ka ba irin wannan mutumin ka san shi saboda kana kusa da shi Ba bayi da shi jiya dare ma kila ya kwana yunwa ne amma kuma in ya fito ba ka gani a jikinsa cewa wanin ga ya kwana yunwa ko lokaci yana kokari yana kamun kai to wayannan talakawan su ne waɗanda suka fi cancanta a ba sadaka na ta dubi lamarin yau mun ga ire-iren wayannan mutane mu ba ruwanmu da su shi wanda Allah ya sa yana cikin wadata in ba ka zo ka yi ƙaramin murya a wurinsa ba ruwan shi ko da danginka ne kana da mutum ka san danginka ne ka san ga yana da matsala ke da aiki yake ma an kore shi wurin aiki ko aikin ya lalace yanzu bai da abin yi ku da shi ke gida kana ka san kai kawunsa don yawanci mutane masu kana'a masu wadatan zuci mutane ne wayanda ba sa ma sun ana gane yanayi da suke ciki na kunci suna kokari suna rufawa kawunansu asiri to in ka gano ire-iren wayannan su ake daukan dukiya mai nauyi a sa hannunsu domin a ba su hannun jari in sun fara wani aiki ne kuma su je su fara da shi in mutum na cikin wadata ma yau ba haka mu muke yi rayuwar mu ba in mutum na da yan uwa komin matsuwa da suke ciki yana da shi ba su zo sun roki shi ba bai ba su bai bayarwa shi ka sadaka da yake ba shi ne mutu ya zata fi sabirin layi shi ba shi in zai fi shi ya canjin 1 cd 1 cd kowa zai fi sabirin layi shi ba shi 1 cd ce wallahi muna ba da sadaka to allah na gwada muna a nan wa'yanda suka fi cancantan a ba su sadaka shi ce talaka wa'yanda an tsare su akan hanya, allah wanda bai san halayyansu ba wanda bai san yanayinsu ba yana musu zaton mawadata ne saboda kamun kai saboda kamun kai ana ganin su cewa mutane da yake suna cikin wadata Allah ce ta'arifuhum bisimahum kana sanin su da alamansu kinan wayannan mutanen suna da alama wanda yake masu hankali suna iya lura su gane wanin ga yana cikin wani matsala mutum na iya kuna rayuwa da shi ana fira ana dariya amma ga wani daga cikin kuna ya wa cewa wanin ga akwai wani damuwa tare da shi kaga wannan baiwa ne in Allah ya wa mutum na hankali yana iya ya nazarci lamarin mutum har ya gano cewa yana cikin damuwa ko akwai wani matsala da ke tare da shi ko da bai bayyana ba ko da yana kokarin in ga mutum ya yi murmushi ya yi dariya a ga cewa ba damuwa to wanda yake mai hankali yana gane shi Allah ce ta'rifuhum bisimahum kana gano wa'annan mutanen da alamansu simahum bi ma'ana alamansu game da wani wuri Allah ce simahun fi wujuhihim alamansu na bayyane a huskansu haka a surat muhammad Allah ya ce wala ta'rifannahum fi lahanil Za ka gane munafukai da magana na sukan addini kenan kowa da nashi alama wanda da alama ake iya gane shi to wayannan talakawan masu kamun kai wayanda Allah ke yaba musu a nan kuma yake nuna muna cewa su ne suka fi cancanta a taimakawa to ana iya gane su da alamansu ba mutane da ke ba su da haƙuri ba ko wani shi ya tashi da safe aka yi goma bai karya kumallo ba 'yan unguwa sai kowa ya ji bai iya haƙuri ba irin wayan na ake batunsu ba mutum mai kamun kai in ka gano shi to shi shine ake ƙunshi mai nauyi a je a bashi in ana da dukiya Allah subhanahu wa ta'ala ce wa'annan mutanen su ne ake bukatan a ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane suna nacewa yazo ce ka bashi yace ya hakuri kana nan kuma ko ka bani yace ya hakuri na baka bai bar ka huta kaga wannan roƙa da nacewa kenan wani mutum na iya roƙa har ya zo ba yana son ya bashi ba saboda fitina ya ce kai an shi ma ka bar in huta to wa'annan ba haka suke ba la yas'aluna nasa ilhafa ba sa takurawa mutane a wurin roƙa ya bi mutum ya nace shi shi an bashi in ba a bashi ba ba a huta ba in ba a bashi ba hankali ba zai kwanta ba to waɗannan mutane da suke irin wannan roƙon suna kan hatsari sosai a cikin wannan shari'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa ya hada mutum ya yi roƙa sama da bukatansa in mutum na cikin kunci yana cikin matsuwa in bai iya haƙuri ya shiga cikin wannan siffan to yana iya roƙa daidin bukatansa amma ka samu maroki yanzu shi yana da bank account akwai wani marokin da ya bude bank account shekara biyar ke gabi bai taba withdrawal ba kullun deposit yake yi kullun sa kuɗi yake yi shi ya samu fatauci ya samu sana'a bai wasa da shi a wani shekara da wani maroki ya zo yana zama janshin da kasuwan zango kama hanyar garki wurin yake zama mutumin najeriya ne ba haushi bara ya kawo shi nan ya zo yana bara cikin fira sai yana gaya wani dan uwana da misoshi suna alaka mai kyau saboda suna haduwa da safe duka dan uwana na wucewa yana zuwa makaranta sai ya so batun shi haka yana fira da shi sai yana kuro mai ko saudiya yake da zama da shi da iyalinsa suna saudiya aka ripotin shi bara suke yi da aka ripotin shi aka bar matan shi da yaran shi can za su biyo ya ce a ah, su zauna shi ya zo ya yi bara ya komo da shi zuwan shi ta kiman nan daga najeriya ya zo bara ne neman kudin da zai nemi visa da kudin jirgi ya koma kasan saudiya ya je ci gaba da bara kuma ya zauna nan ba kai ko ba ya tara wannan dukiyan ya koma haga wannan irin wannan roƙa da mutum ya zama professional mabaraci shi baran shi ya yi a kone ya yi bara ya sai mota ana mai aiki ana kawo mai sus wani ya yi bara ya gina gida ana ba da haya ana tara mai kuɗi shi ya yi bara ya tara kuɗi kuda ke bashi ma ya fi ku wadata to wannan ya je ranar kiyama wallahi ya je yi jawabi wallahi ya je yi jawabi kana iya karoki idan kana cikin kunci amma an karoki sama da bukatanka to wannan abin da ka tara wallahi akwai tambaya a kai ranar tashin alkiyama wanda bawa za shi tsaya gaban ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mai tambaya da haka wa'annan mutanen da Allah ke cewa a basu ya ce la yas'aluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane suna masu nacewa a wurin roƙa sai Allah ce wa ma min khairin kuma duk abin da kuka ciyar na alkhairi fa inna allaha bihi alimun to lalle ne Allah yana da sanin sa domin ba abin da ke buya daga barin Allah subhanahu wataala kadan ne ko dewa ne ko yaya abin yake inda ka bayar na alkhairi ne Allah subhanahu wataala zai karba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya bada dukiyansa fi sabilillah kuma ya kasance daga cikin kuɗi wanda yake na halan to Allah zai karbi wannan dukiyar da hannunsa na dama sai ya rinka renon wannan abin kamar yadda ɗayan ke renon faluwahu ɗan rakuminsa hatta ya kuna misalil jabal har abin ya girma kamar babban tudu ranar kiyama sai Allah ya bashi da aka a wurin bada sadaka kada mutum ya rena abin da ke hannunsa ya ce shi ko ya bayar Allah bi so in ka ba da kaɗan Allah zai karɓa kamar yadda wanda ya ba da dewa kuma Allah zai karɓa daidan abin da ka bayar daidan abin da za ka samu kuma ana ba da ladan abin da aka yi ne bisa ganiya da mutum ya tsaya a kai ya bayar da haka duk abin da muka bayar duk abin da aka ciyar duk abin da aka taimaka na alkhairi a tabbatar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani sai Allah ya ce me na'am Allah subhanahu wataala ce allazina yunfikuna amwalahum waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu billaili wan nahari a cikin dare sa'an nan da yini sirran wa alaniya suna ciyarwa a ɓoye kuma wani lokacin su bayyana su ciyar falahum ajruhum inda rabbihim suna da ladansu a wurin ubangijinsu wala khawfun alaihim ko babu tsoro tare da su wala hum yahzanun kuma ba sa bacin rai da yunfikuna amwalahum bil-layli wan-nahari sirran wa alaniya waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu dare da yini a boye kuma a bayyane wannan yabo ne na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga bayinsa masu ciyarwa fi sabilillah Allah ya mai baiwa yana da dukiya a boye yana bayarwa a bayyane ma yana bayarwa cikin dare suna badawa in gari ya waye ma da yini suna bayarwa sai Allah na yabawa wa'annan mutanen da suke yin wannan matsayin don neman yardan Allah subhanahu wa suna yi ne domin neman yardan Allah subhanahu wa kuma a kowane lokaci a kowane yana ba da kuɗi amma dare bai bayarwa sau da dare zai bayar kowa bai gani shi kuma yasun zai bayar a gani a kowa san yana ƙoƙari akwai wani yana bayarwa amma ba a ɓoye ba in ka zo ka same shi kaɗai ka roke shi bai baka amma an ka zo cikin jama'a ya baka yana bayarwa ne saboda jama'a su gani kaga wannan yana kan hatsari akwai wanda kuma shi dare ya bayar amma an gani waye bai bayarwa ko ya kai da shi ya bayar a ɓoye amma cikin jama'a ko ya kai da shi bai bayarwa shi ma wannan yana kan hatsari akwai shaidanin da ke cewa yayin da zaka taimaka wa mutane a bayyane shi cewa an ka bayar wannan an ce saboda a gani ne shi kaka bayar da haka kai ma kana kan hatsari tamma wanda suke cakudawa dare ya bayar da yini ma ya bayar cikin a asirce ya bayar a bayyane ya bayar wannan ke gwada cewa nan mutane suna yi na saboda Allah daidai lokacin da ake bukatan a bayar sai mu ci ya bayar ko da cikin duhu ne ko cikin haske ne ko da a boye ne ko a bayyane ne sai Allah ya ce nan mutanen da suke tare da wannan siffan sai Allah ya ce falahum ajruhum inda rabbihim ku tabbatar cewa suna da ladansu suna da sakamakonsu na musamman a wurin ubangijinsu wanda Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su a ranar tashin kiyama hadisi ya tabbata cikin sahihain sahihul bukhari da sahihul muslim daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine cewa sa'ad bin abi waqqas yayin da ya kai mai ziyara a shekaran fathu makka wani ruwa ya kace a ah, shekara na hajjatul wada'an sa'ad ibn abi waqqas yayi ciwo yana kwance daga makka kowa ya zo dubi yanayin sa'ad ibn abi waqqas sai ya zaci cewa wannan mutumin ba zai tashi kuma ba ciwon nan ciwo ne na ajali kawai ya kawo ƙarshen rayuwarsa har shi kansa da ya kwance ya zo yana ganin cewa ba zai tashi ba yayin da annabi sallallahu alaihi ya kawo mai ziyara sai ya ce ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace kaga halin da nake ciki kuma yace ni mutum ne wanda Allah ya min baiwa ina da arziki sosai kuma ban da kowa da zai gaje shi dai diya mace guda kawai haka na shi ina son shawara daga wurinka shin na iya kasa dukiya na uku doki biyu in bayar sadaka shanu salar ce mai a'a ba ka iyawa ya ce mai fashatur na ji to rabi fa na iya raba biyu doki ɗaya in bayar sadaka in bar mata ɗayan ya ce mai la ba ka iyawa ya ce mai fasulu ɗaya eh, to ɗaya cikin uku fa na iya ba da sulusi shanu salar ce mai asulu kana nufin ɗaya cikin uku shi ce wa sulusu kabir wani ruwaya kuma ce kathir ya ce ko ɗaya cikin uku ma eh yana da girma ko yana da yawa haka nan wannan an ya bayar amma da bai kai haka nan ba da ya fi bayan annan sallallahu ya mai wannan zancen sa'an nan sai annan sallallahu ya ce kai ne abin da zaka bayar nasara ya ce wa innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajh ya ce lalle ne ka sani ba za ka ciyar da wani abu domin neman yardan Allah ba illas datta biha darajatan shi dai Allah ya kara maka daraja wa rif'a da ɗaukaka yace hatta ma taj'alu fi fi yace har ma abinci da zaka sa bakin matanka kina abinci da zaka ba matanka ta ci ma an baka lada wurin Allah kaman ka ba da sadaka har abinci da zaka ciyar da iyalinka za a baka ladansa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala me yasa domin ka bayar ne dan Allah ya ce a bada kai kuma ka bayar ba dan haka ba ka baka bayarwa to ka bayar sai a baka lada kaman ka bada sadaka an ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ne hadisi ya tabbata daga abi mas'ud al-ansari Allah ya kare ta ga daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal muslima idza anfaqa ala ahlihi nafaqatan wani ne musulmi idan ya ciyar da iyalinsa kowane irin abin ciyarwa ne ya tasibuha ya bayar kuma yana begin samun ladinsa a wurin Allah kanat lahu sadaka za a rubuta mai kamar ya ba da sadaka ma daga cikin akwai waɗanda suna da iyalansu ba su ba su ko ya za ta yi bai ba ta abinci amma ya fita waje ya bayar to sadaka in ka bayar gida wala ya fi da ka fita da shi waje sadaka in ka bayar gida in ka ba da sadakan gida ya fi a fito da sadakan waje annan sallasar ya ce as-sadaqatu ala zi rahmi wa as-sadaqatu ala alal miskini sadaka wa sadaka ga talaka sadaka ne amma wasadakatu ala dhi rahim auka kama qala alayhi salatu wassalam ne mu sadaka ne zaka ba danginka yace abu biyu ne sadakatun wasila ya ce sadaka ne kuma sadar da zumunci da haka mutum ko wurin ciyarwa nasala ce wabda abima ta'ulu ka fara da iyalinka in za ka ciyar ka fara kan iyalinka sa'annan ka fita daga kansu ga kai waje da haka duk abinda mutum zai ciyar wallahi zai samu ladansa matukar ya ciyar ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala na kalata da nufin kuna muwalahun billaili wa nahari sirran wa alaniyatan shi ce falahum ajruhum inda rabbi suna da ladansu a wurin ubangiji ranar tashin alkiyama ya ranar tashin kiyama rannan ne za a gwada wa mutanen irin girma na lada da Allah subhanahu wa ta'ala ke badawa ga waɗanda ke ciyar da dukiyoyinsu a kan hanya na Allah subhanahu wa ta'ala salaci wala khawfun alaihim ko babu tsoro tare da su a halin mutuwansu kan inda za su ya wurin zai kasance babu tsoro fala khawfun alaihim ba tsoro wayanda yake mutanen kwarai ne masu tsayawa kan hanyar Allah masu ciyarwa fi sabilillahi in sun kai wurin mutuwa su ne ake aiko mala'iku masu ba da bishara a zo ana cewa mutum ya ayyato hannafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya huli fi ibadi wa huli jannati za ce ya ke wannan rai na tsatsa ki koma zuwa ga ubangijinki kina yardadda wanda aka yarda da ita ki shiga a cikin bayina kuma ki shiga aljanna na wa'anda suka tsaya daga Allah shi Allah babu jan baya babu sakewa babu abin da ke iya girgiza su inna ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu wannan suka ce Allah shine ubangiji musanan suka daidaitu ba irin mu ce mu Allah ne ubangijin mu saboda wani manufan duniya ba wallahi akwai wani yana tsayawa addini ana tafiya amma yayin da aka samu wani dangin shi ya ja baya shi ma shi ja baya me wani ya ja baya akwai wanda addinin su suna yi ne da sunan mutane in ga ya zo cikin addinin saboda wani na wurin ne in wani ya ja baya ya ja baya domin bai son a ce shi munafuki ne kuma wannan shi ne munafunci ka yi addini don wani ka yi addini don wani in ka yi kai saboda Allah kowa ya ce ya bari kai ba kai ba ne kowa ya ce ba da shi za a yi ba kai kai da kai za a yi ka tsaya bayan ka ce Allah ne ubangiji ka tsaya kan wannan imani babu jan baya to idan kai ya kai haka a wurin mutuwanka ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku suna rinka sassaukowa a kansu suna sassaukowa a wurinsu me ke kawo su bushara Allah ta khafu cewa kada ku ji tsoro domin inda za ku alkhairi na gani wala tahzanu kada ku bata ranku kabin za ku bari baya wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun albushirin aljanna wanda sai ake muku alkawarin wurin za ku da haka ana ce musu anan wala khawfun alaihim ana cewa ba tsoro tare da su domin me shin bai jin tsoro an tun gaya mai cewa inda za shin wuri ne da yake na kwanciyar hankali da haka mutumin kirki a wurin mutuwansa wallahi sai ya ga bishara sai ya ga wurin zaman shi a cikin aljanna sannan ran shi ya fita a jikin yayin da aka fara fidda ran ana gwada mai alkhairi da za shi ya gani wurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya nuna mana irin wannan tun wurin mutuwa mu gane mazauninmu Allah ya nuna mana wannan kuma sai mutum ya tsaya da gaskiya ya bi Allah da gaskiya ya yi wa kansa adalci ya tsaya kan inda yake tafiyan yana tafiya ne don ya gane gaskiya ne yake bi ba yana bi ne don mu hanyar 'yan gidanmu ke gaba don hanyar mu ke gaba don hanyar mu ke gaba a'a gaskiya ne na gani nake bi to mu ce tsaya kan wannan gaskiyan har mutuwa ya zo ya riske shi a kai wannan albushirin wallahi sai ya same shi an ce mai kai ji tsoro sana ce mai wala ta zano kada ku ɓata ranku kada ku ɓata ranku domin da yawa za su mutu inda ake damuwa da yawa mutum na damuwa yana da yara 'yan ƙanana bai bar musu komai ba gashi zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala in ya tafiya ya yaran rayuwarsu zai kasance wa zai kula da su Allah sai bar a ce mai shin kada ka ɓata ranka Allah da ke kula da kai kankan Allah na nan kai ne za ka Allah zai duba ma bayanka kuma baya mutum ya tafi ya koma ga Allah in dai mutumin kirki ne wallahi Allah ki gyara mai bayan shi Allah na iya yi ma mutum abu bayansa ba don komai ba saboda alkhairin ubansa saboda alkhairin uwa ce ga yaro ya tashi ya yi albarka ya fi yaran da yake uwayensu na raye ga mutum ga uwa ga uba ga arziki ga shi ga shi wannan kuma maraya ne tun yana karami amma saboda alkhairin baban shi saboda alkhairin uwar shi saboda alkhairin wani ma kakan shi ga shi Allah ya sa albarka ga wannan yaro ga ya tashi sakiyan yara da ake ba su cikakken kula kuma sai ya zamo zakara a cikin su wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala yana kare mutum saboda alkhairin uwaye da aka uwaye ya kamata a yi kokari a yi rayuwa mai kyau saboda yaranmu su ci ainihin alfarma na mu uwaye abin da muka yi amma ga ka zauna kana yi yadda ka ga dama wannan abin na iya bin yaranka allah na iya tsare yaran mutum saboda uba mu duba kisa na cikin sotul kaf da allah ke magana kan gini da hidir ya gyara yayin da annabi musa ya ce mai laushi ita lattakhasta alaihi ajra wannan gini ne da ka gyara da ka so da ka an shi biya da yake yi wa annabi musa alaihi salamu bayani shi ce ammal jidaru yace kaga bangon nan fakana ya ci yatimani fil madina ya kasance na wasu yara marayu guda biyu ne suke rayuwa a garin wa ta ta kanzul lahuma akwai taskansu arzikinsu arzikin na kashiyan wannan ginin babansu ya gina foundation sai bisa ainihin arziki kasan sai ya gini saboda yana zaton in an ga arzikin nan ba a barin shi yaran su girma su ga abinsu amma sun girma sun ga ginin da yin ga bai dace musu ba sun za su kara su gina na zamani in sun kara sun ga arzikin shega shi yaran ba su ba shega ginin ya karkace zai zube kuma ya karkace ya faɗi wayana za su tara ginin sun ga wannan arzikin she hijir ya zo ya gyara ginin sai ke ce mai kaga wannan ginin nan ya kasance na wasu yara ne marayu guda biyu a cikin garin wa kana tahtahu kanzul lahum kuma kashiyan ginin sai akwai arzikinsu me dalilin da ya gyara cewa kana abuhu ma salih she babansu mutumin kirki ne sai da babansu ya zama mutumin kirki fa'ara da rabbuka an ya buluga a shiddahuma sai ubangijinka ya so yaran su tasa su girma su mallaki hankalin su, wa yukhrija kanzahuma sai ya fitar musu da arzikinsu rahmatan min rabbik wannan jin kai ne daga ubangiji ubangiji ya yi jin kai ma wa'annan yaran da babansu ya zama mutumin kirki da haka yayin da mutumin kirki zai mutu ana ce mai kai ɓata ransa wala khawfun alaihim to mutanen babu tsoro tare da su wala hum yahzanun ko ba su bacin rai da haka duk wanda yayi rayuwa mai kyau wallahi a wurin mutuwa bai jin tsoro a wurin mutuwa bai bacin rai ya san cewa abin da ya shuka nan alkhairi ne naka zai koma ga abin da ya fi abin da ya bari girma wannan shi ne annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin da zai bar duniya yana kwance yana cikin magagin mutuwa ga iyalinsa kusa da shi ga 'yar shi fatima kusa da shi allah ya kara yadda a gare su hankali ya tashi amma shi an nuna mai wurin zaman shi cikin aljanna an nuna mai da aka ƙarshe abinda an ya karin tabar biya cewa ma'allazina an amallahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا yace ina tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima na daga annabawa da siddikai da shahidai da mutanen kirki yace kuma madalla a ce abokan tafiyar mutum kenan to wurin su ne shi zai koma sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka ne kowane mutumin kirki da ya rayuwarsa da gaskiya ya bauta wa Allah da gaskiya ya san kuma akwai makoma akwai hisabi to in ya kai wurin mutuwa za a ce mai kai ji tsoro da haka sai nan Allah ya zo da shi da siga na labartarwa ina ba mu labari cewa fala khawfun alaihim wayannan mutanen ba sa jin tsoro wala hum yahzanun haka ne wayannan mutanen ba sa bacin rai me yasa saboda sun bi Allah da gaskiya sun wa Allah subhanahu ta'ala yanda ya kamata sun fidda dukiya da suna so sun bayar sadaka da kuma mutane waɗanda Allah subhanahu ta'ala ce a basu da haka ba za su ji tsoro a wurin mutuwa ba haka ne ransu ko ba zai bata ba kan abin da za su bari a baya sun san cewa a wannan halin inda za su koma ya fi inda suke ko ya fi inda za su bari don haka ba tsoro ba kuma ɓacin rai kuma da wannan muka kawo ƙarshen karatunmu na wannan shekaran ƙarshen karatunmu na wannan shekaran in allah ya sa aka yi yawancin rai har shekara ya kewayo insha allahu ta'ala sai mu tashi kan aya na 275 alladhina ya'kuluna riba لا يقومون illa كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس sai muna zaton cewa shekara nan mu iya ƙara sura nan domin gama faro karatun nan wannan shekara na hudu ke ga muna cikin suratul bakara ta ma Allah bai kaddar mun iya mun gama ba sauran ayoyi yan kaɗan shekara mai zuwa insha Allah ta'ala za mu ƙari suran nan mu shiga cikin suratu ali imran muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da mu karanta na ayoyi da kalmomi da harufa wannan muka karanta cikin wannan zaman ya sa mu duka da ke cikin masallacin nan mu yi tarayya a wurin ladansa wayanda wani dalili yasa suna waje ba sa iya halartar nan amma suna bibiya suna sauraro Allah ya sa da su za a yi tarayya cikin ladan wayanda suka yi sanadiya na samun wannan karatu da muke iya mu ma mu karanta mu fassara tun daga uwaye da malumma da kakanni da dangi da abokan arziki wanda suka riga gidan gaskiya ma roƙon Allah subhanahu wa ta'ala duk abin da muka yi na alkhairi Allah ya sa su samu ladan wani duk wani abin da muka aikata na alkhairi Allah ya samu da su mu yi tarayya a cikin wannan matsayin malamanmu da suke nan raye har wa yau su ma ba mu manta da su ba Allah ya sa duk abin da muke na alkhairi mu da su za mu yi tarayya a cikin ladansu Allah ya sa za mu yi tarayya da su a cikin ladan shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mahaifinmu mala anas Allah subhanahu wa ta'ala ya san irin ƙoƙarin da ya yi cikin wannan gari na da'awa kan wannan tafarki na ahalus sunnati wal jama'a ƙoƙarin da ya yi duka wanda ya yi shi kan hanya da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin nuna a yi Allah muke roƙa ya bashi shi ladan shi Allah ya sa ladan shi ya bi shi a cikin kabari marukan Allah subhanahu wa ta'ala duk wani abin da muke yi cikin wannan gari wallahi gini ne kan aiki da ya yi Allah subhanahu wa ta'ala kada ya sa mu ne za mu samu ladan shi ba da ya kai gare shi ba Allah ya sa samu ladan kurakurai da ya cikin rayuwarsa Allah ya ainihin kawo da kai daga bari Allah ya gafarta mai kakanninmu wayanda suka yi tsayin daka musamman kakanmu sarki alhaji alhassan wanda ya iya ya sacrifice sarauta saboda sunna an ba shi zaɓi ya zaɓi addinin nan ko ya zaɓi sarauta ya zaɓi addinin nan kuma ya rayu wasu shekaru kaɗan bayan ya bar sarautan ya koma ga allah kowa ya san irin wannan abu yana da wuya mutum ya yi a ce ga sarauta ga addini zaɓi guda wanda ya sarauta wurin shekara arba'in ya san yadda yake jin daɗin sarautar shi ya bari saboda addini muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa inda yake kwance ya zamo haske ne saboda aiki da ya yi ainihin taimako da yawa wannan addinin Allah ya sa samu ladan shi a cikin kabarinsa sauran kakanninmu suka karamuwa wa'anda muka tuna muka kira sunansu da irin ƙoƙari da suka yi Allah ya gani akwai wasu kakanninmu mata wai tsofaffi su hawa su hajiya su mamamata, su halima su mai dundu suna da yawa wasu mun tuna mu kira sunansu amma da wanda muka kira da wanda muka kira ba Allah ya san irin abin da suka yi lokacin da ake kyamun ahlus sunna suka yi tsayin daka suna tare da ahlus sunna har zuwa yau Allah ya sa su duka abin da muke yi na Allah ya sa ladan shi ya kai gare su Allah ya sa ladan ya kai gare su gaba ɗayan mu muna da bukatu a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna rukan Allah Allah ya biya bukatunmu gaba ɗaya gaba ɗaya mu muna da ababa da muke tsoro muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu gaba ɗaya mu duka muna da kurakurai da muke cikin rayuwa muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala albarkacin wannan karatu da muka yi Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna Allah ya gafarta muna muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala yanda Allah ya sa muka tashi muna fama gwargwado a wurin yada wannan addini cikin wannan garin allah ya sa yaran da muke haifa in sun tashi su yi abin da ya fi wanda muke yi allah ya sa alkhairin su ya fi namu allah ya sa alkhairin yaranmu ya fi namu allah ya ba yaranmu arziki da yawa da ya fi abin da ya ba mu allah ya ba su ilimi mai amfani mai albarka da yawa sama da abin da ya ba mu allah ya ba su lafiya Allah ya ba su duk wani abin da ake bukata wanda zai taimaka a cikin rayuwa Allah ya ba mu ababa da yake mun iya muka yi na sabon Allah kada Allah ya sa yaranmu su iya su yi Allah ya sa da mu da yara da muke haifa duka mu gamu mu tsira a wurin Allah subhanahu wa ta'ala muna tafiyan nan ba mu san inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sa za mu kai mu koma ga Allah ba muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala alaikum addu'a ke da muke yi Allah ya karba mu Allah ka amin na muna addu'an nan roƙa muke yi saboda ba mu da ƙarfi ba mu da mafaka ba mu da wurin gudu mu koma daga barin Allah face zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar roƙan Allah irin addu'a na waɗanda suke raunannu waɗanda ba su da ƙarfi muna roƙan Allah ya taimaka muna gaba ɗaya muna roƙon Allah subhanahu ta'ala wannan da'awa da ake yi na sunna a cikin wannan garin Allah ya ƙara mai haske yau da kullum Allah ya ƙara mai haske yau da kullum kuma muna roƙon Allah Allah ya azurta mu ikhlasi a wurin bangana Allah ya azurta mu ikhlasi a wurin aiki Allah ya azurta mu ikhlasi a wurin mu'amala muna roƙon Allah subhanahu ta'ala bala'i da fitina da tashin hankali wanda muka shiga cikin wannan garin allah ya fi da mu a ciki kowa ya san muna cikin damuwa wallahi duk wanda ke unguwan nan ya san akwai damuwa akwai tashin hankali kuma irin wannan damuwan ba mu da wanda zai iya yaye muna shi allah subhanahu wa ta'ala marukan allah subhanahu wa ta'ala ya kawo muna karshen wannan fitinan abin da ya zo har yana rarraba kan dangi allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da wannan abin allah ya hada hankulan mu wuri guda babu rayuwa da ke da daɗi ya kai mutum na rayuwa da 'yan uwansa lafiya allah ya sa mu rayu lafiya allah ya fidda duk wani shiɗani da ke tsakaninmu wanda ya bar ba mu zaman lafiya allah ya kore shi muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala duk wanda shi ne sanadiya na fitina da ke tafiya a nan wanda shi jin daɗin shi ne ana tashin hankali allah muke roƙa ya kautar da shi daga barinmu in mai shirya ne allah ya shirye shi ko ba mai shirya ba ne allah ya ɗauke shi Ko waye mai shi a koma a zauna lafiya domin da zaman lafiya ake samun ci gaba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya biya bukatunmu gaba ɗaya muna addu'a ba za mu manta da limamanmu na ahlus sunnati wal jama'a na ƙasa ba tun daga kakanmu sheikh haji umar ibrahim imam limami na ahlus sunnati wal jama'a muna roƙon Allah Allah ya ƙara mai nisan kwana Allah ya bashi lafiya Allah ya azurta shi hankali da wayo wanda zai jagorance mu da shi har mu kai ga samun dace nan duniya da lahira haka ne ba ma mantawa da babanmu Na'ibina, na imamu na alisunnat wal jama'a sheikh muhammad kamil muhammad na kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kare shi shi ma Allah ya kara mai nisan kwana ya azurta shi ainihin hankali wanda zai taimaka da shi da liman su jagorance mu jagoranci irin na addini mu yi nasara nan duniya mu yi nasara a lahira sauran limamanmu na rijin sistin rijinsu na muna masu duka addu'a allah ya kare su musamman limaminmu na bunu east region imam imam kina wanda ke sun a gagarau gagarau muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya kiyaye shi da shi da na'ibinsa Dr. Bashar shi ma Allah ya kiyaye shi Allah ya kare mu nasu sanan limamin mu na Ticima Municipal Imam Idris Sulaiman Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi lafiya ya kara mai lafiya da nisan kwana tafiya da yake da mu wallahi muna jin daɗin tafiyan domin muna ganin ci gaba a cikin tafiyansa Allah ya kare muna shi mu tafi nisa kuma mu ga alkhairi da yawa a cikin mu. tare da na'ibinsa Sheikh Khalid Umar alfaruk faruq Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su duka Allah ya jarabce su da ɗan rashin lafiya kaɗan muna Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su lafiya kuma ya sa wannan rashin lafiyan ya zamo ainihin kafara ne ga kurakurai da suka yi a cikin rayuwarsu uwaye mu mata wallahi kokari da kuke yi wa wannan addinin Allah kawai ne ya sani yana kokarin jajacewa da kuke yi akwai dewa ba irin tafarkin kunnan suka ɗauki ba sun ɗau tafarki ne wanda yake yana karo da addinin Allah sai gashi ku kun yi wa addinin tsayin daka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kare ku ya sa albarka cikin abin da kuke haifa Allah ya sa albarka cikin abin da kuke haifa duk wasu duk wata mace da ta yi hidima cikin wannan Ramadan tun daga sahuru buɗe baki da sauran ababen da ake bukata gaba ɗaya Allah ya sa ladan a cikin mizani kuma Allah ya sa wanda ya zama dalili na kankarewa na kurakure da ake yi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya sa mu duka rayuwarmu gobe ya fi yau kyau kamar yadda muke roƙa yau ya fi jiya kyau Allah ya sa rayuwa da zamu yi in mun rayu addini mai koma ba kada Allah ya sa rayuwar ya ci gaba Allah ya ɗauki ranmu amma za mu rayu ne addini mai ci gaba Allah ya kara mana yaucin rai mai albarka wanda za mu ci gaba da rayuwa addini na ci gaba muna yi wa ƙasan gana addu'a allah ya ba da zaman lafiya cikin wannan ƙasan allah ya ba da zaman lafiya cikin wannan ƙasan in ba zaman lafiya ba ci gaba shugabanninmu allah ya nuna musu alkhairi ko hanya na alkhairi su tafi mu akai in allah ya nuna mana shugabanninmu alkhairi suna yi mu za mu ji daɗin rayuwa idan sun bata hanya mu za mu shiga cikin kunci to Allah ya gwada musu hanya da yafi dacewa su tafi da mu a kai muna cikin shekara na zaɓe Allah ya fi mu sani wanda yafi dacewa idan ya ci zaɓe zai taimaka rayuwar mu yi kyau ya daɗi Allah ya zaɓar muna Allah ya zaɓar muna an zo cikin wannan garin sarakai na garin nan Allah ya kiyaye su jagorori tun daga mc mp da manyan gari muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye su musamman zangonmu allah ya ba mu zaman lafiya ya ba mu ci gaba muna bukatan a ce an samu ɗan zango shi ke jagorancin takima wurin mp. abu ne wanda yake yana da wuya amma wa ma alallahi bi aziz a wurin Allah babu wayayyan abu bane abu ne wanda yake bai da wuya wurin Allah muna rukan Allah Allah ya tabbatar muna duk wani makami da ake ganin akwai girma akwai alkhairi da kowa ke bukata Allah ya sa zangon nan a fidda wanda zai samu wannan makamin cikin rayuwar mu Allah ya sa haka ya faru kuma mu gani muna rukan Allah subhanahu wa ta'ala musu kai karatu na boko a cikin mu Allah ya musu bu'i na samun aiki mai albarka wanda za su samu su kula da kawunansu da uwayensu da zuri'ansu wanda suke koyan ilimi na addini Allah ba da ilimi na tsoron Allah ilimi mai albarka wanda za a taimaka addini ya ci gaba yaran mu kanana muna roƙon Allah Allah ya sa su zama mahaddatan alkur'ani gaba daya Allah ya sa su haddace alkur'ani gaba ɗayan su da maza da mata Allah ya sa su zama mahaddata na alkur'ani muna roƙon Allah subhanahu wataala duk wani abin da muka aikata cikin wannan wata na Ramadan na alkhairi Allah ya ba mu ladan shi abin da yake mun aikata wanda yake ba alkhairi ba muna Allah Allah ya yafe muna abin da muka tuna muka roƙi Allah muna Allah ya ba mu abin da yake ba mu tuna muka roƙa ba kuma alkhairi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu abin da muka roƙi na kariya na sharri Allah ya kare mu sharrin da ba mu tuna muka roƙa ba muna Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu da karewansa muna Allah subhanahu wa ta'ala ya gyara tsakaninmu Allah ya gyara Allah ya gyara Allah Allah ya gyara tsakaninmu Allah ya gyara tsakanin mu da ƴan uwan mu Allah ya gyara tsakanin mu Allah mu roke ka gyara tsakanin mu Allah ka gyara tsakanin mu Allah ka biya bukatun mu duk wanda suka roke mu musu addu'a Allah ka karba musu Allah mu roke ka wayanda suka roke addu'a Allah mu roke ka Allah ka karba addu'ansu Allah mun roke ka wa'anda mu maka roke addu'a a wurin su da mu da su duka Allah Allah karba mu addu'a mu Allah sa azumi da muka yi duka Allah ya karba sallah da muka yi Allah ya karba Allah ya biya bukatun mu Allah ya sa mun dace اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي إلينا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وحي لنا من أمرنا رشدا اللهم أصلي ذات بيننا اللهم أصلي ذات بيننا اللهم أصلي ذات بيننا ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وجميع دعواتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تردنا خائبين ولا أنبابك مطرودين اللهم لا تردنا خائبين ولا أنبابك مطرودين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل مكان اللهم من ارادنا بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآفهم وأعف عنهم وتجاوز عن سيئاتهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونكهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جازهم بالحسنات إحسانا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اغفر لنا وارحمنا إذا سرنا إلى ما ساروا إليه ربنا حب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما اللهم أصلح شبابنا وأصله نساءنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الجنة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 وهذا الجهد من قد تقلان ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم ما سألناك من خير فآتنا وما لم نسألك فابدئينا اللهم ما سألناك من خير فآتنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه أعمالنا وأعمالنا من الخيرات فبلغنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا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 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله ya maimaita mu nuna mana irin zama na alkhairi haka diwa a cikin rayuwa Allah ya nuna mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh